E to gaskiya lokacin da na fara waka na sa hausa a cikin waka na muna yi muna yi ne kawai dai da mutanen mu da zazagaya da musu suke jin abin da muke kenan abin da kake kokari ka ce a cikin fans ɗinka hausawa sun fi waɗanda ba hausawa yawa ba tabbas sosai ma kuwa DJ AB mm. yanzu kamar ranar farkon da ka zama za ka yi waka a gaban mutane ya ka ji because ka ce you are a shy person akwai wata mawaƙiya ta yi aure kwanan nan kuma an san yadda kuke da ita me ya faru za ka iya ko kuma yaudaran ka ta yi ta je ta yi aure <laughs> an taɓa ganin hotonka da atiku abubakar me yasa ba a taɓa ganin hotonka da ahmed bola tinubu ba dj ab mm. za ka iya bani labarin ko kowa da ɗaukaka yanzu misali lokacin da ka fara waka eh. ka san wayansu mutane idan za su fara wayansu za su yi agentin abin da kake so ka mm. kai menene experience ɗinka dj ab an ce waka da kiɗa gado ne a gida menene gaskiyar magana Ƙaryare. ta mm-hmm. dj ab zan baka sunayen mutane biyu bebeji ko dizal <laughs> eh